'yan ƙasa da hukuma. Ka sha haƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don mun logar zambo ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. In ni a gabana akwai wadda mace ce take neman dubu biyu da ɗari biyar ta sayi magani an rubuto mata asibiti babu cutar nan sai da ta kai ta hakiyama Mu a duniya mun ga yadda wannan gaban ƙasa na rasha yake ta fafutuka akan haƙƙin talaka na ƙwato talaka haƙƙinsa Batun zanga-zangar yaƙi da tsadar rayuwa a Najeriya shine lamarin da shirin zai haska fitila a kai a dakace mu. Afirka mutum ne yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilmi tatacci, da fari da baki ne ko na mace. Madalla. Masu rai idan ba a manta ba a ranar ɗaya zuwa goma ga watan Agustan shekarar da muke ban kwana da ita ne 'yan Najeriya suka gudanar da zanga-zanga a ƙasar domin nuna fushinsu dangane da kuncin rayuwa. kalubalen tsaro tsada da hauhawar kayayyakin masarufi da yunwa da taɓarɓarewar kiwon lafiya da ilimi da kuma tsadar musayar kuɗaɗen ƙetare kana da ƙarancin abinci na daga cikin matsalolin da 'yan najeriya ke kokawa a kai wadda galibinsu sun samo tushe ne daga janye tallafin da gwamnatin ƙasar ke bayarwa ga farashin albarkatun man fetur a ƙasar. transportation ya yi tsada sannan ga lafiya yanzu ka duba ga akan dubu uku sai mutum ya mutu don ni a gabana akwai wadda mace ce take neman dubu biyu da ɗari biyar ta siyi magani an rubuto mata asibiti babu cutan nan sai da ta kai ta har kiyama wannan kenan sannan kuma bayan haka ga ainihin ilimi yanzu ka duba ga a da abin da ake biya dubu goma sha takwas kudin registration da shauransu sai ga dubu goma sha takwas din nan wallahi billahi azimu akwai wanda dubu uku bai daita ko dubu biyar ko dubu takwas sai ya zo gidan rediyo ya yi bara a ba mu tsaro a janye mana a damu da tallafin mai sunana ibrahim ahmad gaskiya abin da ya fito da mu abin da ake mana ne ba ma jin daɗi in za mu tafi makaranta tsadar kuɗin mota fetur ya tsada komai da komai ya tsada na rayuwa da yake zanga-zangar ta rikide zuwa yanayi na tarzoma a wasu jihohin ƙasar ta Najeriya irin su Kano da Jigawa da Borno da Kaduna da Katsina da sauransu har ma hukumomi a jihohin da lamarin ya shafa suka sanya dokar takaita zirga-zirga. Shugaba Bola Ahmad Tinubu ya yi jawabi ga 'yan ƙasa. Ko da yake shugaban ya ce ya ji abin da 'yan ƙasar ke faɗi, amma ya roƙe su su ƙara haƙuri. Gwamnatin suna ɗaukar matakan rage raɗaɗin da suke ciki. Sai dai masana da ke sharhi kan harkokin shugabanci irin su Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayar Kano na ganin rashin ambata koda guda cikin bukatun masu zanga-zangar a cikin jawabin shugaban ka iya iza wutar zanga-zangar. to wallahi akwai fargaba kwarai na cewar wannan jawabin nasu zai fusata masu yin zanga-zanga don haka na ta daɗa janwo asira mai yawa kuma ta jefa kasar da tsarin demokradiyyar a cikin niyarsu idan mutanen gwamnati za su bibiyi sharhin da ake yi a kan jawabin shugaban kasa kuma su amfana da shi to ya kamata su masu koma su sake tunanin hanyar da za su gamsar da 'yan ƙasa a ɗaya daga ciki ko a kuma tsawa'i wani jawabin ko kuma a fito da fashin baki na gwamnati wato a hukumance cewar abu kaza da yan bata yana nufin kaza abu ya hada hadda kaza sai su shigar da bukatun yan kasa a ciki kuma tun in suka yi haka to ya zama matsayar gwamnati in yaso sai a zuba ido aga kuma sun aiwatar amma ba haka ba to kamar ihun ka banza ke nuna mutane Harkar ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke samu. Masare ƙasa da sa'o'i 24 da jawabin shugaba Bola Ahmad Tinubu sai masu wannan zanga-zanga suka sake salo inda a biranen Kano da Jos da Katsina matasan suka yi dandazo a titunan biranen rike da tutar ƙasar Rasha. Sunana Usman Sa'ar wanda aka fi sani da Usman Tawakkali Yarwa. Mu Rasha tsarin ta yanzu dole mu so shi yana burge mu tana kula da al'ummar su. Sunana Abubakar. Manufan mu ta daga wannan tuta shine domin mu kai wa shugabannin mu koken abinda muke ta kuka yau gwamnati ta dubi talaka a irin halin da yake ciki yadda da ƙyar talaka ike samu ya ci so biyu a rana babu abinci wadatacce a ƙasa sannan ko babu isasshen sikuritin da mu talaka za mu fita mu noma. Amma tuta ce kuma ta wata ƙasa ba ta ba za ta kawo kwanan? To dalilin mu na ka mu a duniya mun ga yadda wannan gaban ƙasa na rasha yake ta fafutuka kan haƙƙin talaka na ƙwato talaka haƙƙinsa shi yasa muka ga ya kamata mu sanarwa da duniya waɗanda suke da kishin ƙwato talaka haƙƙinsa su fito su sa baki domin Allah ya kawo mana sauƙi a cikin wannan lamari. Farfesa Kamil Sani Fage masanin diplomasiya da nazarin siyasar ƙasa da ƙasa ya yi fashin baki game da wannan sabon salo. Ya danganci ga yadda gwamnati ta ɗauki mataki a kai, amma idan muddin ta ce za a yi ƙarfi to wannan zai jawo maganganu daban-daban misali kaga yanzu yadda jami'an tsaro suka fito suka ɗauki tsauran mataki akan masu zanga-zangar nan ya sa har irin su amnesty international sun fara magana a cewa a sako wanda aka kama har kuma sun fara maganganu akan irin wannan to don haka gaskiya idan yanzu gwamnatin ta ce za ta yi karfi ta murkushe masu daukan cutar rasha din nan da ko ba komai za ka ga kansu su rasha din za su fara maganganun cewa bai kamata a haka ba wanda kuma zai iya haifar da gaskiya matsala sosai a kan abin da yake na cikin gida kuma ba a yi hankali ba ya to an samu shigar wasu ƙasashe cikin al'amarin. To Allah ya kyauta, masu rare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka da an so shi ya inganta, ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta. da ƙafarsu su zo su yi karlanta komai ba mai iya kushe ta